Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna mijin butuwa nyamar marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Tambayar shi ne lafiya kira yau da safe? Haka ya ce ina fa lafiya 'yar mama ta ruɗa min ogana kuma abokina. Ni ma umarni aka bani akan lallai in kira ki in faɗa miki dan Allah kada ki tafi yau ko gobe. Ki bari mu shigo Abuja gobe. kaza shi ne da faɗin ya Yusuf me zan mishi duk abin da na yi ko na faɗa mai da ya faru. Duk abin da na faɗa masa da ya faru wannan hakan Allah ya kaddara a kan shi. Sai mu gode ma Allah da ya sa ya yi ganewa ya sa kuma halin ya ɗore a gare shi hakan. kada ya yi nadamar muzuru dan jiya ya kira ni wai yana min godiya ni abin da na fahimta shine rashin mai faɗa mishi gaskiya a tare da shi yadda ya dace ya sa buzuwar matar shi ta samu galaba a kan shakan sosai yanzu kuma na tunasar da shi alhamdulillah tunda ya fahimci gaskiya har ya yi niyyar gyarawa da kan shi to ni ya bani dan Allah bana son matsala ko wani abin da zai jawo ma karatuna matsala dariya na ji ya ce duk mun san da hakan amma ki ɗan ɗaga mana kafa ki jira har mu dawo din Please Maryam. Maryam ce ta wabce wayar a hannuna tana faɗin insha Allahu za ta jira ku. Za ta jira ku. Ku dawo ya ce Maryam mun gode da hakan. Bayan ta kashe wayar na kalle ta na ce a kan me zan tsaya jiran su. Maryam ki tuna fa na gama abin da ya shigo da ni a Abuja. iyaye na kuma sun san da hakan mai zai sa na ƙara kwana. Wannan ba komai ba ne mai yiwuwa, shi ma so yake saka miki da makamancin abin da kika mishi idan ya dawo. Maryam, ban yi dan ya saka min ba saboda Allah na yaka ta ce dole ne tunda yana ganin kin cece shi daga halaka. Abinda wannan shi bai taɓa lurar da shi ba. Dan Allah ki haƙuri ya su dawo ɗin gobe ne fa kawai ba wasu kwana masu tsawo za ki ƙara ba hakan. Shiru na ban mata amsa ba ta amsa ba sai dai zuciyata cike yake da tunanin dalilin da yasa yake son in tsaya sai sun dawo garin zan tafi. Khadija, Godiya ya kamata ki yi ga abin da kika yi, ya zama alheri gare shi. Wurin Allah na ce na yi, Maryam kuma na gode ma Allah da hakan ya kasance ta sanadina. Amma me ya dalilin shi na son ya tsayar da ni? Wai sai ya dawo zan tafi tun da ya san ba shi ke da iko na ba. Ta ce dole akwai dalilin da ya sa ya ce ki ɗan dakace su ɗin. Yau da gobe fa duk yau da gobe fa duk ɗaya ne insha Allah. sannan kuma na san dai dalili ɗaya ne kawai don kin cancanci hakan a gare shi yanzu amma mu bari ɗin har ya zo mu je ƙila kuma dai sai kuma ta kama dariya a salai na ce don Allah dai ki bari kar ki ɓata min in ce na fasa tsayawar shiru ta yi don ganin yanayi na da ya sauya ta san zai iya zan iya yin abin da na faɗa ɗin ita kuma ba za ta so a ce na wuce ban jira shi ba haka kawai na ji kaina yana sarawa raina ya mun mugun ɓaci hakan ya sa na miƙe daga wurin na koma saman katifata na kwanta ina ci gaba da tunani a raina wayar aminiyar ta ta kira cikin tashin hankali take mata bayani tana kuka wai sama ɗinta yana son juya mata baya a lokaci ɗaya don ma idanta na ga al'amarin shi ne ya sa ta yi saurin ganewa da wuri ta ƙare da cewa na shiga uku madantawa ta same ni wallahi idan sama ta fara neman mata ni yaya zan yi ta ce ya baki kwantar da hankalinki tunda akwai mafita za mu iya kai shi wurin mai rafanne mai rafanne ya san yadda ya lankwasa mana shi ko uwar shi in dai mace ce ya dinga jin ko ta kamar jaba ke dai kada ki nuna mai kin fahimce shi lankwasa shi za mu yi a cikin ruwan sanyi ba tare da wani hayaniya ba wai ni tun yaushe na gama buɗa mai wuta Wai fa satin nan har Kaduna ya shiga ba tare da sani na ba. Kin ga kenan abubuwa sun lalace. Dan Samad bai taba shawarar zuwa gida ba tare da ni na ba shi shawarar ya tafi ba. Ko shi sai idan ina da abin yi a can. Dan haka na yi mai kace-kace kafin ya tafi. Wai ma kin san me wannan kin san ma me wannan zuwan dan ki san komai ya fara lalacewa. Har sai yayi musu da zai tafi abin da ban taba gani ba tun zuwa na gidan nan. Madam ta ce matsalar ki kenan Nafisa ba ki da kwanciyar hankali. Idan abu ya zo miki a shi a sannu sai kin yi harkowar nan taki da kika saba ko yaushe Da haka yanzu ki kwanta kamar komai. Ki kwantar da hankalinki kamar komai bai faru ba yadda muka saba ta haka za mu fito mishi. Mu ƙara kaifin aikin mu a kansa don ba za mu yi sanya muna kallo sama da kubuce mana ba. Don muna samu a wurin shi sosai. Don haka ki kwantar da hankalinki zan shigo gidan naki sai mu tsara yadda za mu shawo kan al'amarin. Ta ce da ita, Madan, hankalina baya kwanciya don na tsani in buɗe ido in ga sama da yana mu'amala ko da na aiki ko na 'yan uwantaka da wata mace a duniyar nan musamman ma matan Hausawa 'yan uwan shi. kada ki damu madan ta ce da ita zan zo gobe sai mu yi magana a tsanaki, amma ba sai kin kwantar da hankalinki A ajiyar zuciya ta sauke tana faɗin zan yi ƙoƙari hakan sai gama waya ta sake Tana suna gama waya ta sake kiran wata wai hajiya auta da ke mata shige-shige a Kaduna. Ita ma bayani ta mata na halin da take ciki ta ce kada ta damu. Gobe za ta je mata zariya wurin malamin da take zuwa ta yi mishi bayanin halin da take ciki. Daga nan kuma gida Nijar ta kira ta yi ma yarta wacce ke mata shige-shige a can bayanin halin da take fuskanta daga Abdulsamad din. Yanzu ta ce kada ta damu za a yi komai yadda ya dace. sai lokacin hankalinta ya kwanta don tana ganin kamar an yi aikin mako don ta yi bilibin da aikin bokaye da malamanta sosai shawarar da madan ta bata take so ta fara aiwatarwa inda idan ya dawo daga kaduna inda take sa ran dawowar shi yau dinnan, nan don ta san ba zai wuce kwana ɗaya ba a can da ba tare suka tafi ba ni gwamnati na ce abdulsamad da sauran mazan da ke cikin irin halin nan sun shiga uku ga matansu ruwan sha surkwalle abinci ma haka wurin kwanciya ma haka ne Allah ya tsare ya kare ya shirya zukatanmu amin bai dawo ba ranar kamar yadda ta yi tsammani abin da ya kara tayar mata da hankali kenan ta kwana cikin tashin hankali da damuwa yana gurfana a gaban hajiya mama yana mata sallama za su tafi inda take zaune a kan kujerar falonta Akwai wani nauyi da kawaici da ke tsakanin shi da mahaifiyarta shi tun farko kasancewar shi dan fara a gurinta ba wani sakewa ko shakuwa mai yawa a tsakanin su tun farko dan kawaici. Ya dube ta sannan ya sunkuya da kanshi tare da faɗin ajiya mu za mu koma kenan. Ta dan dube shi ta kawar da kai gefe ta ce Allah ya kai ku lafiya mun gode da hidimar da aka yi mana. Allah ya kara ma dukiya albarka. Cikin sauri suka haɗa baki da Yusuf wurin cewa Amina jiya mun gode. Sai dai kuma rufe bakinsu ya yi daidai da cewa ta yaya zancen iyali ka kuma <clears throat> ta yaya zancen iyali ka kuma har yanzu ba mu ji shawarar da ka yanke a kai ba. Kai suka dokar kasa ga baki ɗayansu don ba su zata jiya za ta kawo wannan zancen ba a yanzu. Ta ci gaba da faɗin baban gida, ka yi wa yarinyar nan adalci da yaranka kuwa, don ko su ne jigonka wata rana kana ganin wannan abin da ka ɗauko na tallafawa wata mace ko haihuwa ba ku yi da ita ba zai haifar maka da ɗa mai ido gobe yaran nan fa girma suke yi yanzu idan har suka san abin da kake yi ma uwarsu kana ganin abin zai shafe kana ganin abin ba zai shafe ruwanka ba wata rana Yusuf ne ya kawar da shirin ɗakin bayan Hajiya ta gama magana ya ce Hajiya a ɗan bamu lokaci kaɗan don Allah. Akwai shirin da muke yi komai zai zama daidai ba da daɗewa ba da yardar Allah. sai dai a taya mu da addu'a da roƙon Allah wanda shi muke bukata a gare ku yanzu amma nan gaba kowa zai dara in Allah ya yarda Allah ya yarda ta ce da shi bata ƙara magana ba suka miƙe suna faɗan za su tafi ta bisu da addu'a wanda ya sa zuciyar shi jin kamar an gafarta mashi a lokacin abin da ya daɗe bai samu ba daga gare ta idan ya zo da faɗa suka raba a gidan rayuka sukan ɓaci sosai Inda suka kama hanya ba wanda ya iya magana a cikinsu kowa da abin da yake tunani a ran shi. Sai da suka yi nisa Yusuf, sai da suka yi nisa Yusuf ya ce wannan abin ya yi min daɗi matuƙa. Yau ajiya ta raka mu da addu'a tare da fatan alheri a gare mu. Abin da ta daɗe ba ce mana fatan alheri da sakin fuskar da muka samu gare ta baya irin yau. Marmashi ya tare da kwantar da kashe saman windon mota yana limshe idon shi cikin jin wani irin yanayi a cikin shi. Har suka iso Abuja kamar baya cikin motar gida ya wuce da direct inda ya samu gidan kamar yadda ya bar shi. Nafisa ce da ‘yan uwanta suke yadda suka so su kaɗai a gidan babu kowa nashi a ciki. Bayan sun gasa ne ya haura zuwa sama ɗakin shi ya fara rage kayan jikin shi don ya ɗan watsa ruwa ya kwanta. Ya ɗauki lokaci a bayin kafin ya fito ya fara saka wasu kaya masu sauƙi a jikin shi don ya sha iska. Yana saka kayan Nafisa ta shigo ɗakin ba ko Salama tana a kun dawo shi Ya ɗan jiyo ya kalli ta ya mayar da hankali ga abin da yake yi ɗin. Ba laifi yau ta sa kaya masu ɗan kyau a jikinta, da alama kila ta fita ne ko za ta fita ɗin. Dan idan ba fita za ta yi ba ita kwalliya bai dame ta ba. Haka take zama a gida ga kaya nan kamar ya kashe ta kuma ba ta kyauta. Cike da salo ta ƙaso gare shi ta amshi ɗan tawal ɗin da yake tsane jiki da shi tana goge mai kai. Tare da faɗin ka je gida hankalinka ya kwanta kenan. Bai mata magana ba haka kuma bai saki fuskar shi ba lokacin. Ta ce na yi mamakin zuwan ka gida a wannan lokacin bayan ba haka muka saba zuwa ba. Ya ce ban da damar zuwa ganin mahaifana sai mun tsara da ke komai. Ba haka nake nufi ba ganye ya kamata a ce na san da zuwanka tun wurin ai. Sai da ya so mu tafiya ya ce yanzu na canza salon tafiya ne ba dole ba ne sai na je da ke idan zan tafi. Dan ke ma idan za ki gida ba bin ki nake yi ba ai. Cikin yanayin mamaki ta sha gaban shi ta ce me kake nufi da faɗin ka canza tsarinka? yanzu ya ce komai ma don na fahimci ba kya ƙaunar 'yan uwana yanzu da ci gabana na fahimci sakin fuskar da nake miki ne ya jawo min abubuwa da dama daga gare ki na koma ni ne mata ke ce miji yanzu a gidan nan dan zan tafi wurin iyayena har kike tare da jijiyoyin wuya wai yayi mu wai yayi masa sayayya ke nawa nake baki idan tafiya gida ya kama ki kuka ta sa mishi wai yayi mata gori kan abin da yake mata ita da iyayenta Kalanta kawai ya fara kakkaɓe gadon shi inda yake sanya kwanta cikin ƙunar rai. Ta dawo bakin gadon bayan ya gama kakkaɓewa ya kwanta ta zauna a bakin gadon ta shiga gaba tana kukan munafunci. Sai da kukan ya ishe shi ne jiyo gare ta yana faɗin kukan ya ishe na nan In za ki gyara ki gyara dan gaba ta ce ba Samad me kake nufi da maganar da ka faɗa min. Kana nufin ina ana kai wa ‘yan uwanka alheri kenan ya ce ba ki ba hanawa. Ba hanawa kika yi ba Bakin ciki ga abin da zan kai musu a gaban kowa ta ce kowa suwa ba dai yusuf ba ne gurin da sauran direbobinka ya ce su ba mutane ba ne ba ko mai ta ce to ka yi haƙuri hakan ba zai sake faruwa ba insha Allah na san ban kyauta ba raina ne ya ɓata a lokacin ba yin kaina ba ne ka sani san ka ne ya rufe min zuciyata ya ɗan dube da ya ce dan kina so na sai kiyana ni ma iyayena da iyalaina alheri ko mai Kai min afuwa ba zan sake ba, tana fitar da hawaye ganin ban tausayi. Ya ce na ji ya wuce kuma kada ki sake yin min haka don ranki zai baci da ni idan kin ka sake. Ina son in kwanta in huta ne. Hakan ya sa ta miƙe ta fita jiki a sabula da ita. Mamaki take a zuciya ta yau ita sama take da bakin faɗa mata hakan da bakin shi babu shayi ko tsoron da yake gwada mata. Ta ce za ka san ko ni wace ce idan Na kulle ka a wuri ɗaya a ƙarƙashin ikona ba 'yan uwanka ba har iyayenka da iyalanka sai abin da na ce maka a kansu. Kwantawa ya don ya huta amma ya kasa samun sukuni a lokacin saboda damuwa da ya mi cewa, Ga tunanin zuwa ya duba Khadija ya dame shiga ga kuma Nafisa da tafta tana kuka yanzu a ɗakin. Mun gama exam na dawo hostel tun jiya da na shigo ban fita ko ƙofar gida ba ina jin ya gidan ina jin gidan Ina jin ya eh, fakin suna fita ɗaya bayan ɗaya a gidan. Kwanciya na gyara ina jin tsaki haka kawai an tsayar da ni don wani buƙatar da ban sani ba. An ɓata min lokacina a banza da yanzu ina gida don tun da yamma jiya na so wucewa tun da ba wani mugun nisa ke da Abuja zuwa Mina ba. Ko goma na dare zan iya tafiya gida idan na so. ta ce ta yi ƙara ban yi saurin ɗagawa ba sai da na lalubo na ɗauka na ga ya Amina ce take kirana a lokacin. Ɗauka ne ina mata sallama bayan mun gaisa da ita nake tambaya ta. Na kama hanya? Ƙarya ne mata na ce ban gama ba sai gobe zan gama sai in tafi ta ce Allah ya kai mu. Na tambaye ta ina su boy? yaranta ta ce sun shiga wurin momi ta aike su can. Na ce ke dai da momi sai Allah. Anti ta ce suna da kirki ne mutanen akwai su da son jama'a sosai wallahi. Dan murmushi ne kawai ta ce, "A'a, ai na manta in faɗa miki mutumin ki fa ya zo gida ya kawo iyayen shi da matar shi alheri da ƴan uwa kowa na ta mamakin sauyi da aka gani a gare shi." Na ce, "A haba dai dan Allah ta ce wallahi baki ka irin alherin da ya kawo musu bane Khadija." Ima da na shiga gidan momi take nuna min. Na ce shi dai ya sani a kila buzuwar matar shi ce ta bar shi ya kawo musu ne. Ta ce bai ma zo da ita ba shi kaɗai ya zo wannan karin. Na ce kila shi yasa ya samu kawo musu alheri ta cewa ya sani Khadija. Allah dai ya kyauta. Ni ba kishiya nake gudu ba irin wa'innan matan da ke juya kan miji a lokaci ɗaya ka rasa gane kan mijinka ne. Abin tsoro ai. Na ce da sauri no ya amina don Allah kada ki haɗa yayi da wannan mutumin. Dan ba halin su ɗaya ba mata ce saboda me shi ma ba namiji bane ne irinsa na shi ma ba namiji bane irin na na faɗa miki ba ɗaya suke ba ya amina. ta ce Allah ya sawaka na ce amin tare da kawar da zancen ya ce idan na je gida me zan ce ma dadi ta ce ni ma ai zan zo kafin ku koma school idan an ta wata haihu dan ina ganin tun last month ake sa ran haihuwa ta ga ta wuce lokacinta na ce ashe cikin ya tsufa haka muna gida za ta haihu kenan ta ce insha Allah Mun gama waya mun kashe na cigaba da tunanin mu da ya Amina ɗin murmushi ne na ce baki san komai ba ‘yar uwa. Za ki sha mamaki idan kika san ni ce mai shirya wannan flat ɗin haka. Murmushi na ɗan saki na ce a ce ni ma shi umar na ce ban sani ba. Kiran Yusuf ne ya shigo min yana tambaya ta ina ina na ce hostel. A takaice ya ce akwai mutane da na ce akwai su amma kaɗan. Ya ce gashi nan zuwa yanzu. Sai ka zo na ce da shi ya kashe wayar. Maryam ta dawo daga gurin gyaran kai ta same ni a kwance take faɗin ai na ɗauka barci kike na ce na fara ya Amina ce ta tare da ni a cikin waya. Ne nake ba ta labarin hira ya Amina da ni ta dariya tana buɗe tukunyar abincin mu tace bata san ke ce mai darakta ba yanzu na zuciyar shi. Da sauri na ce zuciyar shi ba kika ce ta ce mhm wai ke baki sani ba idan ba su a tsakaninku kina nufin zai ko kalle ki nema. Shuru ne ban ba ta amsa ba sai da ta zauna na ce Wai ke tunaninki kenan a kai mu? Wai ke tunaninki kenan a kan mu? Ta ce ba ni ba kowa ma saboda kun dace da shi. Na ce bai ki ji ba kenan dan babu ta inda muka dace da shi wallahi. Ni ina ni ina wannan muskilin mara dariya da fara'a. Zai yi dariya wata rana sai kin yi mamaki za ki ce na ce miki wata rana. Amma ba idan kin yi nasarar canza shi ɗin dan ki ne za ki taimakawa ba wani ba. Na ce a gyara magana na ce a'a gyara maganar ki dai Maryam. don ba gaskiya zuciyarki take faɗa miki ba ta yi murmushi ta so cin abincinta yusuf ya kira ni ya ce fito ga nan a waje ban ɓata lokaci ba na miƙe saboda na matsi ji abin da yasa suka tsayar da ni garin har wannan lokacin ɗan sufin makeup ne na fito a can nesa da mu na ango motarsa a fake na karasa inda yake da salama ta a gare shi ta masu sauraro a nan za mu dakata shi gaba da kasancewa da kundin hausa novels tare da ni mai gabatar muku maman al'ami